Jihohin Legas, Rivers, Kaduna, Plateau, Adamawa, Bauchi da kuma jihar Edo na daga cikin waɗanda suka kafa kwamitocin binciken domin bibiyar zarge-zargen da masu zanga-zangar elsas suka yi a kan jami'an 'yan sandan na SAS da kuma tarzoman lalata dukiyar gwamnati da ta ɗaiɗaikun mutane a wasu cikin jihohin Najeriya. Babban makasudin kafa kwamitin dai bai wuce kokarin mahukuntar Najeriya ba na tabbatar da adalci game da wannan batu. Sai dai masu nazari akan lamuran yau da kullum sun zo da wani hanzari dangane da wannan batu. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa malami ne a tsangayar nazarin ilimin gudanar da mulki ta Jami'ar Bayero Kano. In aka ce lallai sai an ci gaba da kwankwasar cewar 'yan sanda suna azautarwa, 'yan sanda suna azautarwa ba tare da ana maganar suwa suke azautarwa ba, wani irin laifi suke yi. to za a wayi gari an hana su yin aiki kuma waɗannan da suka hana mutane zama lafiya to za a shiga uku da su abu na biyu idan aka ce 'yan sanda sun yi ba daidai ba kuma an yi bincike kuma har an tabbatar da laifin amma ba a ɗauki wani matakin gyara ba a kai to laifin waye wannan kuma shi ma na 'yan sanda ne laifin hukumomi gwamnati kuma yanzu an ce kotu ta ce 'yan sanda su biya wani tara kaza an ƙi biyansa don gwamnati ba za ta tsawatarwa da 'yan sandan ba kuma shi kenan sai a kafa kwamiti a bincike 'yan sanda akan sun ƙi biyan tara da kotu ta yanke musu saboda haka in aka ƙi bin umarnin kotu a nan gwamnati za a kama da laifi fadar shugaban najeriya ce da ta baiwa gwamnonin umarnin kafa kwamitocin sauraron bahasin a kan korafin ayyukan jami'an 'yan sandan na sars amma alhaji abdulkarim Ɗayyabu, kwamandan rundunar mayar wanzar da adalci a najeriya na cewa buhari shi ya kamata ya naɗa kwamiti mai ƙarfin shari'a shigen irin na lokacin da ya naɗa a lokacin da ya karɓi mulki a hannun shagari ya ba shi ƙarfi ninkin ba ninkin da ya fi na wancan duk wani zai kafa wani kwamiti bayan shugaban ƙasa mai cikakken iko ne ba wai don shi baya buƙatar na kowace jiha ba amma kowace jiha in za ta yi kamar yadda muka yi na layewa commission of inquiry into force allocation and land administration a Kano kamar yadda sardunan i e na arewa duk ba za a ce laifi ba ne don kaga da muka yi bincike a Kano hatta malam Aminu kan da ya su safi arfin aka yi gwamnati gonarsa da aka ba shi ba shi yi ba sai da ya damu da ita shi in kana so ka kada rikakkiyar bishiya to ba da kirasa ka rinka ita ta ba in ka sare reshen nan ka sare reshen nan ka sare reshen nan da an yi ruwan sama sai ya toho in ka so ka da ita daga sai wata zaka tumbuko ta can karkashin kasa in ka ka da ita ka faskara ta ka sassara ta guntu guntu ka shanya ta bushe sai ka kore ta zama toka to shine ka gama da matsala To sai dai da tasa'idu Ahmad Dukawa ya ce babu bukatar sabon kwamiti walau a matakin jiha ko kuma tarayya. kamar da bankwalo kawai ake in gaskiya ake so maimakon su ɗauki su zaune a yi wani kwamiti wai da zai ji sabon koke-koke gwandama a yi kwamitin da zai bincika duk rahotannin da aka yi a baya kuma gwamnati ta ɗauki matakan gyara nan take a gani ya fi sauƙi kuma hanyoyin shigar da ƙara kuma ga da yawa ba sai ka yi kwamiti ba ko yau din yan sanda suka yi abin da ba daidai ba ga hanyoyin shigar da kara nan kaje ka shiga kotu kaje kotu ka shigar da kara kuma a tabbatar cewa an yi hukunci in za a tabbatar an yi hukunci baka buƙatar wasu kwamitoci sau da yawa kwamitocin nan ana kafa su ne don a kau da hankalin mutane daga wani batu su ɗauka an damu shi kenan kafin ga kwamiti ya gama aiki a nazarin ku sun huce in suka huce magana ta wuce kila irin wannan nazari ne ya sanya har yanzu wasu daga cikin gwamnoni gwamnonin Najeriya ba su damu da kafa kwamitin binciken na 'yan SARS ba, musamman la'akari da cewa jami'an na rundunar SARS sun taka rawar gani a jihohi irin su Borno. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.